Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Ni ne abdulwahab Jente, Kongoro Jente cikin masarauta na Cambawa gane duka baki daya. Ina gayyatar da kowa bai duka biya. ina ba da gaisuwa na ya kai kan kowa kamar tunar sauwa muke yi ma juna Allah ya yi muna fariya abin fariya dole ya kai lokacin da za mu nuna mu gwada kanmu cikin kasan Ghana Accra. mu nuna kamar Allah ya yi muna baiwa ya yi mu baiwa ya kai shekara tamanin yau in an ce shekara tamanin ba yi ni na zo duniya ba amma yau na na tunasar da kakanninmu da suka yi wahala suka kafa can ba har yau muka gan kanmu baki guda muka hada juna cikin gana. Allah muke roka kamar Allah ya gwada muna ran da muke tunani mu yi zaman babannin munga ga ranar juma'a Allah ya kai mu saukan kurhani daga ka'o kudi babban masallacin ka'o kudi wurin za a yi zama can bawa karfe takwas har zuwa karfe goma Allah ya kai mu a gari kuma ranar asabar an yi bejensa za mu yi fariya kamar yadda babanninmu suka yi wahala suka kawo mu duniya yau kuma ya kai shekara tamanin muna rai da lafiya wallahi wanga abin fariya ni mu numa na Allah kaman ya yi muna abin da ya kamata yau mun fuskanci kanmu wannan shekaru da yau da muke zaman ga an fadi muna wahalan kakanninmu wallahi ba za mu yadda ba Allah ya kai mu wata sabon wata kwana biyunsa shine asabar banda asabarin da zai zo ga na bayansa on the second march Allah ya yadda kowa ya fito ko wani bacan bai annufudu cikin duniyanmu baki daya muke gayyatan kowane be kowane abokin bacan bacambe duniya duka baki daya daga kawo kudi wannan wambling park karfe tara da safe allah ya yarda an hadu wurin ar karfe fudu allah ya kai mu a yi abin da za yi a yi mu da kakanninmu gaisuwa mu wase tare mu nuna ma Ghana. da yan wa'inmu abotan zaman mu cikin gana accra duka kamar mu can bawa yau mun fito da kanmu mun nuna wannan shekarun da Allah ya muna baiwa muka fito da shi shekara tamanin Allah ya sa a yi da mu Allah ya sa a yi a kare lafiya Hafiz TV, unique every day.